Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A jiya Juma'a ne shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya fitowa farko a bayyana jama'a tun bayan da rundunar sojin kasar ta kwace ikon wasu hukumomin kasar ta kuma buɗe wata tattaunawa da zimma shawo kan shugaban mai yawan shekaru ya yi murabus. Mugabe sanye da doguwar riga mai launin rawaya da shuɗi. ya halarci taron yayi ɗalibai sama da dubu guda a birnin harare an ga shugaban yana gingaɗi lokacin taron kuma bai ce komai ba game da dambarwar siyasar da ke faruwa a ƙasar rahotanni na nuni da cewa mugabe mai shekaru 93 a duniya ya ƙi amincewa da buƙatar sojojin ƙasar da jam'iyyarsa ta zanu pf na cewa ya yi murabus bayan kwashe shekaru 37 yana mulkin ƙasar. a ranar laraba ne da rundunar tsaron ƙasar ta kwace wasu muhimman cibiyoyi na gwamnati ta kuma ce ta yi wa shugaba mugabe ɗaurin talala sannan suka shiga fatattakar bara gurbin mutanen da ke a gwamnati aƙalla mutane biyar ne a kashe a jiya juma'a lokacin da 'yan sandan ƙasar kenya ke ƙoƙarin fatattakan magoya bayan shugaban 'yan adawan kenya raila odinga a tashin hankalin da ake ci gaba da yi kan zaɓe. 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa tare da fesa ruwan zafi jiya juma'a a ƙoƙarin da suke na dakatar da magoya bayan odinga kar su ƙarasa tsakiyar babban birnin ƙasar inda aka shirya shugaban adawa zai jawabi a farkon makon nan ne 'yan sandan suka yi gargaɗin cewa ba za su bar odinga ya jawabi ga magoya bayansa ba bayan da ya dawo daga jawaban da ya je yana ta yi a ƙasashen waje yayin da 'yan majalisun jam'iyyun adawa ke ƙara ƙara wa mutane ƙarfin gwiwar su fito. 'Yan sanda sun ce masu zanga-zanga cikin fushi sun jefe wasu mutane biyar har lahira bayan da aka kama sun yi sata amma shaidu masu yawa na cewa 'yan sandan ne suka harbe mutanen sai da jami'an tsaron sun musanta cewa sun yi amfani da harsashe na hakika. haka kuma shaidun sun bayyana yadda masu zanga-zangar ke jifan 'yan sandan da duwatsu. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce gwamnatin Trump na son samo sabuwar alƙibla a dangantakar Amurka da Afirka wadda za ta ta'allaka kan cinikayyar saka jari domin taimakawa wajen haɓa nahiyar da ake ganin ita ce za ta zama nahiyar da tafi kowace yawan mutane a shekaru masu zuwa. a jiya juma'a ne sakatare tilson ya ce zuwa shekara ta 2050 an yi hasashen cewa al'ummar nahiyar afirka za su ninka kansu wanda yawansu zai kai sama da biliyan 2.5 kuma kashi 70 cikin 100 na mutanen za su zamanto matasa ne 'yan ƙasa da shekaru 30 tilson ya lura da cewa nahiyar afirka za ta bunƙasa rayuwar mutanenta da inganta tsarin rayuwarsu da kuma wadata ƙasar nahiyar baki ɗaya sakataren da ya yi wannan jawabi ne gabanin wata ganawa da zai da ministocin harkokin wajen da wasu wakilan kasashen afirka 37 a ma'aikatar harkokin wajen amurka da ke a nan washington dc a jiya juma'a ne ƙasar koriya ta arewa ta ce ba za ta amince da zaman tattaunawa da amurka da koriya ta kudu ba kan shirin makaman nukiliyarta muddin kasashen biyu suka ci gaba da gudanar da atisayen soja tare wannan tauna tsakuwa ce ta wani tsakuwa ce saboda ƙasar amurka wadda take barazana ga karfin nukiliya a cewar jakadan koriya ta arewa a majalisar ɗinkin duniya hante song lokacin wata hira ta musamman da ya da kamfanin dillancin labaru na reuters a geneva ya ci gaba da cewa suna ci gaba da yin atisayen soja suna amfani da makaman nukiliya da jiragen yaƙi suna guna da wani atisaye ne domin ƙasata. ranar goma sha ɗaya ga watan nuwamba ne amurka da koriya ta kudu suka fara wani atisayen sojojin ruwa a gaɓar ruwan koriya abinda sojojin koriya ta kudu suka bayyana a matsayin gargaɗi ga koriya ta arewa a nan birnin washington dc kuma jami'an ma'aikatar harkokin waje sun mayar da martani da cewa atisayen haɗin gwiwa da ƙawayen amurka a yankin asiya abu ne da ke bisa doka kuma an daɗe ana irinsa ba kamar shirin nukiliya koriya ta arewa da gwajin makamanta da ba sa bisa ka'ida ba akalla mutane biyu ne suka rasa rayukansu a tashin hankali bayan zaɓe a jamhuriyar da ta ɓalle daga somaliland kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Salihin ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda shida. Rahotonmu na farko zai magana akan kokarin shawo kan cutar tamowa da wasu ƙungiyoyi ke fafutukar yi tare da haɗin gwiwa da gwamnati a maraɗin jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na biyu zai magana a kan yadda magidanta da iyalansu suka rungumi shirin tsarin iyali a ƙaramar hukumar mai gatari da ke jihar Jigawa. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana a kan yawan matan da ake rasa rayukansu a arewacin Najeriya yayin renon ciki da haihuwa. Rahotonmu na hudu zai yi magana a kan rigakafin cutar kyanda da ake gudanarwa a jihar Katsina. Shi ma rahotonmu na biyar zai yi magana a kan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunatarwa da kuma yaƙi da cutar sikari wato diabetes. Rahotonmu na shida wanda shi ne zai kasance rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana a kan shawarwari da aka baiwa likitoci da jami'an kiwon lafiya a jihar Bauchi. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Gwamnati a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar na ƙoƙarin haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi domin yaƙi da cutar tamowa. Wakilinmu Sha'ibu Mani na da cikakken rahoto. Haɗin gwiwar gwamnatin jamhuriyar Nijar da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa masu tallafawa don tabbatar da ƙoshin lafiyar ƙananan yara da wani taro na hiddo da wata dabara ta yaƙi da cutar tamowa ga ƙananan yara a cikin wani tsarin proje mai suna Bebe Mer. Ce matin, je prends donc la parole au nom de l'UNICEF et du PAM, aux financeurs de, de, cette activité pour la lutte contre la maladie. Malama Mawa Soro kenan mai magana da yawon kungiyoyin UNICEF da PAM ke bayani ba kan wannan fasaha ta magance matsalar tamuwa ga ƙananan yara da ta yi kamari bayan da ƙwararrun likitoci suka yi bincike a kai cikin jihar Maradi. Malama Mawa Soro ta ce rashin lafiyar ƙananan yara abu ce wadda ta tsaya ma gwamnatin Nijar sauran kungiyoyi a zuciya. A cikin wannan tsari na kokowa da tamuwa cikin jiran maradi za a ɗaukar ƙwararrun ma'aikata har kimanin 192 sannan da gidaje 615 domin ba da horo ga wayan a dakile tamuwa. Dokta Nasiru Usman, darakatan yaƙi da tamuwa a ofishin ministan kiwon lafiya a Nijar, ya kawo roma wannan fusa'a da matakan yaƙi da tamuwa ga ƙananan yara a cikin jihar maradi in uwaye da kansu suna ɗaukar yaran suna kwatanta eh, da wanda bai tamuwa da wanda ya kusa shiga tun da wuri tun kamin ya shiga a magance to insha Allah a cikin jihar maradi za ku ga wannan ciwo na tamuwa ya rage me kowace shekara aka yi bincike sai zamana a jihar maradi ce muke da mahi yawancin tamuwa to shi yasa wannan eh, fasaha aka zaɓi a sa cikin jihar maradi in aka samu aka ci ma gurin da aka sa gaba to insha Allah za a jihar Maradi tamuwa ya rage da wari an dan eh, kwatanta ta ne a jihar da magaram cikin fatama din ne kadai a kwatanta ta aka ga yayi mata suna samu suna aiko yaran su kaga tamuwa tana ragewa kenan sai muka ce to bari mu dauko wannan fisa'a mu sa ta a cikin jihar Marani inda muke da yawancin tamuwa kuma za a ci mu in insha Allah ciwon tamuwa zai rage a jihar Marani kuma ka kare jihar Marani in yaso za mu je jihar jiha har mu kai ga mun rage wannan ciwon tamuwa insha Allah to kiran da zai ma mahalarta taro da kuma suma ma waɗancan al'umma wanda za a yi da su shi ne su ba mu goyon baya surtu mer mer mer in suka koma gida su jawo hankalin al'umma al'umma ta ba da goyon baya a yi wannan aiki a cikin gudun wannan aiki sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar rahotanni na nuni da cewa ana samun ci gaba wajen amincewa da magidanta da iyalansu ke yi wajen karbar tazarar haihuwa a karamar hukumar mai gatari da ke jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi na da ƙarashin rahoton. Sa'ada Babandi jami'a ce a asibiti da ke karamar hukumar ta mai gatari. To gaskiya ba laifi yanzu ba maganar duhun kai tazarar haihuwa ana karba. babu laifi daga ƙauyuka ibin Fulani ma kowa yanzu ya riga ya san me tazarar haihuwa me amfaninsa. za ki gani daga an haihu wata tana haihuwa ma kafin ta yi arba'in za ki ga ta zo ta ce malama ina buƙatar a yi min tsarin iyali akwai wanda za a bata kafin ɗanta ya yi wata shida idan yaron ta ya yi wata shida kuma za a ɗora ta akan allurai idan ya yi wata shida ma in ta ga kwayar take da buƙatar ta ci gaba to akwai kwayar da za ta ci gaba daga ta wata shida za a canja mata wata idan kuma injectable take so akwai allurai da za a yi mata in haihuwar ki kina ƙasa da biyar akwai allurar da za a yi miki mm. noris idan kuma kin wuce haihuwa biyar akwai wadda za a yi miki deko sannan akwai implant da ake amfani da shi wanda ake yanka hannu ake ake sawa mace shi ma idan shi kike bukata akwai shi za a yi miki to kuma ga me zaki ce ga matan da mace sai ki ganta ta ya haihuwa biyar goma bata huta ba ta ce ai ita bari ta haifi 'ya'yanta zuwa wani lokaci ta gama sai dai ta kalla ana yi to gaskiya akwai wa'yansu wanda za su ce ba sa bukatar su yi hutu za su yi kayan su kare to amma kuma ko me yana son hutu gaskiya don ko a ibada Allah ma yana ba mu hutu mu mata mu huta ita mahaifa kamar balo take kina hura fata tana yin laushi haihuwa ana yi matsala tana ƙara ƙaruwa kina daɗa girma ke kanki kina daɗa girma shekaru na ƙaruwa kina matsala tana daɗa faruwa to mahaifa haka take kina haihuwa tana daɗa sakawa to gaskiya tana buƙatar hoto dan idan aka takura mata ne ana samun rupture tana fashewa ita mahaifa ko kuma ki ga idan haihuwar ta riga ta ja za ki ga wata in ta samu sai ta ce ita ta yi bari ciwon ciki waye dai da sauransu ko da a ce cikin ya zauna za ki ga ita matsalar ta wannan mai yawan haihuwar ba kamar wadda take da ba da tazara eh tazara ba shawarar da zan ba yan uwana mata ke akan kanki ma in kina samun tazarar yara za ki fi jin daɗi rayuwarki za ta fi inganta yaranki za ki gansu da lafiya ba su dame ki ba baranta na yanzu a zamani za ki ga ga yara ga abin da za ki ciye su ga makarantarsu ga lafiyarsu abubuwan ya yi yawa amma idan kina tazara wannan ya warware wannan ya isa ya ɗauko ma wannan ruwa ke ɗauko mai ruwa ya sha wannan zai yi wa wannan kaza ke ma kin samu zaki huta amma idan kowanne haka ne tafi in biki tafi in biki ko wannan ya ce mama ruwa wannan ya ce mama zan yi kashi wannan ya ma yi kashin to kin ga ke ba ki da wani hutu wankin su ma kadai tashin hankali ne in dai ba da dan hali ba za a samu a yi miki to ya kamata mu da kanmu mu tsarawa kanmu 'ya'yanmu su samu lafiya ingantacciyar lafiya a tare da su kifidin ɗinsu cikin ƙoshin lafiya da aminci kuma gashi nan aiki zai rage miki ko ta wajen kula da lafiyar yaran shi ma aiki ne ba ƙarami ba wannan bai da lafiya wannan na da lafiya wata jinyar ma idan kika kwatsa su tare a jikin ɗayan ɗayan zai iya ɗauka to amma idan kika yi tsarin iyali za ki ga haihuwar ma ba za ta rika zuwa miki da matsala ba Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. mai sauraro ya san dalilan da ya sa arewacin Najeriya ke kan gaba wajen samun yawan matan da ake rasa rayukansu yayin renon ciki da haihuwa in aka kwatanta da na kudancin Najeriya? Muhammad Salisu Rabiu da da rahoto. Dr. Amir Imam Yola, ƙwararren likita ne da ke asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano, ya lasabta hujjojinsa akan abubuwan da yake gani su ke kawo cikas wajen shawo kan wannan matsalar. wannan lamari gaskiya tsohon lamari ne kuma idan ni a nawa kuma a yanda na fuskanci abin kawai matanmu ne ba su da gata shi yasa saboda idan mace za a aurar da ita a kai ta wajen gidan wasu ta je ta zauna a can lokacin haihuwa ya zo ta samu matsala ta haihu ko kuma ta mutu ko kuma ta samu wata matsala sai kaga an dawo da ita gidan iyayenta kuma iyayenta su karba cikin kawai na dama cewa to shikenan mu za mu rike a bar mu so babu ruwansu da wannan shi yasa na ce mace ba ta da gata idan tana da gata shi kansa mijin da iyayensa can ba za su bar ma wannan abin ya faru ba saboda wasu abubuwan gaskiya da suke faruwa duk za mu iya janye su abubuwa ne da za a iya katange su kamun ma faru idan suka zo suka faru kuma za a iya zaunawa a nemi mai dalilin da ya sa suka faru nan saboda abubuwa ne da za a iya kautar da su kamun masu faru shi yasa gaskiya idan har za mu iya daukan wasu matakai da za mu sa matan eh, su zama suna da gata a gidajensu a gidajen mazansu da kuma yanda suke a waje to in sha Allah za ka ga samun sauƙin waɗannan matsaloli da muke fama da su duk macen da aka yi wa aure ta samu ciki ta haihu alhakin mijinta ne da iyayen mijinta su kula da ita ba alhakin iyayenta ba saboda mai ta da ai ba da wannan aka kawo ta gidan ba daga nan gidan ta zo ta samu saboda haka shi mijin shi ne ya kamata ya kula da ita to idan har za a turke shi ya san cewar haƙƙinsa ne ya yi wannan abin to ba zai ma bari abin ya faru ba ai da gangan suke hana matan su fita su je asibiti da gangan suke hanawa a zo a kula da su a gida duk irin waɗannan abubuwan mutanenmu suna fama da su so idan har za a iya eh, wannan din shimfiɗa wannan ka'idojin to in allah da kaza za ka ga mata sun daina samun matsala kuma sun daina mutuwa lokacin haihuwa don mai mace ma za ta haihu lokacin haihuwa da za ta mutu kai lokacin haihuwa don me ba dalili likita ba dalili ka ce mace ta rasa ranta domin haihuwa don me za ta mutu a lokacin da za ta haihu lokacin da take shirin kawo wani mai rai shi ita kuma ta haihu yawa ita kuma ta mutu babu saboda me saboda ai da abubuwan da suke faruwa nan lokacin da za a haihu mace ta haihu ta zo ta mutu abubuwa ne da yawancinsu za mu iya kautar da su kamun abin ya faru Dr. Amir Imam Yola kwararren likita da ke aiki a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Ana sa ran yi wa yara sama da miliyan biyu rigakafin cutar kyanda a jihar Katsina. in ji mu Zahardin Sani Funtuwa. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Musari wanda shine ya jagoranci wannan gangami na kaddamar da wannan allura ta rigakafin kyanda ya ce akwai asibitocin da aka gina tun lokacin sojoji kuma har yanzu haka suke. Wato akwai asibitin da da wata makarantar da aka gina tun asibitocin da aka yi karkashin jihar Kaduna wanda ake ce musu ko health centers ne ko menene aka yi su tun 1979. wasu ma sojoji ne suka hara su a 79 na gama wannan asibitin suna nan yadda suke tun wannan lokacin da aka yi wa wannan al'umma su har yau ba a ƙara bulon guda ba sai abin da ya lalace to ya za a yi wannan wurin ya biya bukatar jama'a na 79 ƙoƙarin da muke yi yanzu asibitocin muke so yanzu farfado da su aji aminu bello masari ya ce duk asibitin da ma'aikacin wucin gadi ya shafe shekaru goma a wurin bai zama ma'aikaci na dindindin ba to babu ci gaba a asibitin ta faɗi matsalar cewa mai aikin lafiya ko dai ɗan sa kai ko ɗan kashuwa in dai ya shekara goma a asibitin da yake bai zama ma'aikaci ba wato alama ya gwada ita asibitin ba ta ci gaba kenan kwamishinan lafiya ta jihar katsina hajja mariya bala usman ta yi bayani akan mahimmancin wannan allurar rigakafi a lokacin kaddamar da wannan gangami a garin na bata garawa wannan aiki muhimmin aiki ne abin da nake so a yi la'akari da shi shine um, yara su ne manyan gobe ta ce allah ya ba jami'an kiyan lafiya hikimar gano maganin rigakafin wannan cuta ta ta kanda. Shi wannan ciwo alhamdulillahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu hikima da aka samu magani wanda zai kare yaro ko ya zama rigakafi. Dr. Ali Guda Takai na cibiyar kula da lafiya ta duniya ya ce an magance cutar polio gaba ɗaya amma abin da ya rage shine cutar yanda kuma ba za a yi ƙasa a guya ba sai an kawar da wannan cuta. Ya bayyana cewa akwai sama da yara dubu goma sha biyu da suka kamu da wannan cuta ta kyanda a Najeriya ko mafi yawansu daga arewacin ƙasar suka fito. Sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman wanda ya magana ta bakin sarkin Fulani Hamshita Alhaji Lawal Bagiwa ya bayyana mahimmancin allurar inda ya kira ga iyaye da su ba da goyon baya domin cimma wannan guri na kawar da ita wannan cuta. Zaradin Sanufuntuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ranar goma sha hudu ga watan Nuwamban kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da masu fama da cutar sukari a duniya. Wakilinmu na Minan jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari yana da rahoto. Ƙididdigar hukumar lafiya ta duniyar dai ta nuna cewa akwai mutane sama da miliyan 414 da ke fama da cutar ta suga a duniya. A Najeriya ma cutar na ci gaba da yin barazana ga lafiyar jama'a. Dr. Mustapha Jibril ƙwararren likita kuma tsohon kwamishinan ma'aikatar lafiya a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan abin da ke haddasa wannan cuta ta suga. Eh, babban cutar dama duk yake ci wa mu a nan kasar Najeriya duk abincin da muke ci mafi yawanci duka kamar carbohydrate ne da shinkafa su tuwo da sauransu. Mm. Ah, dan mutum ya ciyoyi wannan abincin jikin mutum yana fitar da abu da sa shi yake iya fasa wannan abincin ya amfana da cikin mutum abin da muke cewa insulin amma yadda eh, Allah ya yi cikin mutum idan mutum yana girma kamar ka yi daga shekara kamar arba'in haka ah, wannan insulin insulin din yakan zo ya kan zo ya karanci to amma ba kowa da kowa ban insulin yake zuwa ya karanci ba idan mutum ya duba kamar abu biyu na ɗaya. wanda ya kai shekara arba'in kuma ya ci gaba da shan shuga da yawa mm. sannan mutum ya zo mutu yana da ciki sosai mm. ya ba mafi yawanci a nan kasan namu ba ma yin exercise Masu fama da wannan cutar a Najeriya dai sun ce suna fama da matsalar tsadar magani da ma tsadar abincin da suke amfani da shi, in ji ɗaya daga cikinsu a jihar Niger, Malama Aishatu Abdullahi Macedi. abubuwan da muke bukata suna da yawa gaskiya muna da bukatan gwamnati ta dube mu ta dube mu da idan basira musamman daga abu za ka ga mai ciwon suka yana fama da hawan jini saboda ne saboda ko tsadan maganin nan ma kawai ya ishi mutane ya ishi mutum wanda kuma yake ciwo ne wanda ke dole sai an sha magani kuma abinci sai an zaɓi abincin da za a ci abincin kuma suna da tsada ya kamata a ce gwamnati ta dube mu ta dinga rarraba abincin ga ga masu ciwon suga tana taimako mu da magunguna ko mu ma za mu samu sauki Babban daraktan agaji a Najeriya, injiniya Mustapha Imam Sitti, ga abin da yake cewa akan masu fama da cutar da ma ɓangaren gwamnati. Likitoci shawarar da suka bayar da ainihin abincin da za a ci ga waɗanda suke da wannan cuta to masu wannan larura su kiyaye sai kuma bangaren ita kanta hukuma mm. gwamnati musamman gwamnatinmu ta najeriya mm. kamar yadda allah ya kaddara suke lura da masu ainihin shan inna to wannan cuta ita ma tana da mahimmanci kwarai ga gwamnati ta tallafa wa waɗanda suke da wannan larura na ciwon siga. Bayanai dai sun nuna cewa akwai tarurruka tare da gabatar da lakcoci da za a gudanar a wurare daban-daban na sassan Najeriya albarkacin wannan rana domin faɗakar da al'umma hanyoyin kauce ma kamuwa da wannan cuta ta suga. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Bauchi kuwa likitoci ne da masu aikin jinya aka ba su shawarwari na yadda za su inganta ayyukansu. Amina Abdullahi Girbo tana da cikakken rahoto. Dr. Abubakar Abdulrahman ma'ajin kungiyar likitoci ta ƙasa ya ja hankalin likitoci da sauran ma'aikatan jinya da su tabbatar da cikakken gudumawarsu wajen ba wa majinyata kula don kare lafiyar al'umma. Ni ne shugaban General Outpatient Department na Federal Medical Center da ke cikin garin Azare a Bauchi ni ne ma'ajin likitoci na ƙasa wato National Treasurer kenan ni dai shawara ta ga likitocinmu ne da kuma sauran ma'aikatan addu'a ta ga likitoci na ƙasa gaba ɗaya shine mu yi ƙoƙari mu hoɓasa mu taimaka masa mu kawo gudumawan mu a matsayinmu na likitoci mu tabbatar da mu kanmu mun fara yi wa kanmu faɗa yanda muke yi a da da yasa har ya kai ga jama'a ake koka da mu duk kowa ya mai da wannan gefe mu ɗauko layi ta madaidaiciya tun da matsayin mu shugabanni na bangaren kula da lafiya mu fara yi in ya so sauran za su biyo baya kuma insha Allah na san likitoci za su ji wannan kuma sauran ma'aikatan su ma dai shawaran da za a ba su shine duk su zo mu haɗa kai kamar da nurses da pharmacist da laboratory scientist har da cleaner kai har da mai gadi kowanne na da muhimmanci a bangaren kula da lafiya amma su zo su haɗa kai mu je mu yi aiki mu kai ga taimakon yadda za mu yi mu taimakawa mara lafiya domin mara lafiya shine sarki a gunmu akwai wannan slogan da ake faɗa a turanci cewa health is well to mu kuma insha Allahu likitoci bangaren wannan karan ka mun dau alƙawari cewa an Allah yarda za mu yi ya tamu kokarin daidai dai kan insha Allahu na san bi iznillahi ta'ala muka haɗa kai kowa ya ijiye duk wani abin da ake yi can baya to in Allah yarda Allah zai taimaka mana majin ƙungiyar likitoci ta ƙasa kenan kuma babban jami'i a cibiyar cibiyar kiwon lafiya da ke garin Azarai, Dr. Abubakar Abdulrahman. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.